This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi goma sha uku ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Tankunan yakin Isra'ila sun daɗa kutsawa arewacin zirin Gaza. wani jirgin ruwan dakon jiragen yakin china ya nufi kudancin tsibirin taiwan a ranar lahadi sannan an karrama wata kungiya na mutanen da suka rayu bayan tashin bam ɗin kare dangi na hiroshima kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kungiyar Boko Haram ta ci gaba da zafafa kaiwa manoma hare-hare tare da kashe su da ma kwashe amfanin gonakinsu a jihar Borno Najeriya. Mun yi noma lami lafiya yanzu girbe amfanin gona kuma ya zama masifa. Ba su mu girbe amfanin mu ba, za su zo su girbe amfanin gona wanda suka samu su tafi da shi sauran kuma su kona shi. Yayin da rikicin siyasa a jihar Rivers ya ci ya cinyewa. wata kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci kan kasafin kuɗi na gwamnatin jihar na shekarar 2024 inda su kuma shugabancin majalisar da kotun ta ce haramtacce ne ya nuna ƙin amincewa da hukuncin. Eh, ai yanzu ana suna shigar da ɗaukaka ƙara maganar su dawo su yi aiki ko su yi bai taso ba so ba wani abu da za su ce za su shiga majalisa yanzu su yi sai an gama sauraron shari'a. kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da Nasir Nasiru Adamu El Hikaya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun Isra'ila sun faɗaɗa hare harensu a arewacin Gaza. sannan sun kutsa arewacin birnin zirin gaza da tankokin yaƙi suna lugudan wuta a wasu wurare a unguwar Sheikh Radwan. Lamarin da ya tirsasa wa iyalai da dama barin gidajensu kamar yadda mazauna wurin suka shaida. Mazauna unguwar sun ce dakarun Isra'ila sun yi nasarar sanya shinge tsakanin Bait Hanun, Jabaliya da Bait Lahiya da ke kuryar arewa da birnin Gaza, inda suka sanya shinge tsakanin yankuna biyun har sai mutanen da suka so su bi umarninsu. umarnin da aka ba su na su fice daga birnin da iyalansu sun nemi izini kafin su fice daga garuruwa uku kwanaki uku bayan da isra'ila ta kaddamar da farmaki mai girma a arewacin gaza gwamnatin hamas da ke gudanar da al'amura a ofishin labarai a gaza ta ce hare-haren isra'ila sun kashe akalla falasdinawa 300 a wurin ta ce manufar lalata gidajen fararen hula da wuraren da ke zaman mafaka da isra'ila ta yi ita ce su tursasa musu barin gaza har abada zargin da isra'ila ta musa mazauna jabaliya da dama sun wallafa a kafafen sadarwa cewa ba za mu tafi ba za mu mutu sannan ba za mu tafi ba taiwan ta ruwaito cewa wani jirgin ruwan dakon jiragen yakin china ya nufi kudancin tsibirin a ranar lahadi yayin da sojojin china suka kafa wani faifayin bidiyo suna cewa mun yi shirin yaƙi a sa'ad da ake zaman fargaba a taipei kan yiwuwar china ta sake takalo wani sabon salon yaƙi china ta ɗauki yankin taipei da ke ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya a matsayin yankinta ne ba ta son shugabanta lai ching wanda ta ɗauke shi a matsayin ɗan awari sannan sojojin china suna gudanar da atisayen soja a daura da tsibirin a jawabin da ya gabatar na musamman a ranar bikin kasar na a makon jiya lai ya ce china ba ta da wani 'yancin wakiltar taiwan amma a shirye tsibirin take ta yi aiki tare da beijing don shawo kan matsalolin sauyin yanayi a lokaci guda ya bayyana iko da shirin yin sulhu da kuma fushi a kan china kusan karni uku bayan da bam ɗin ƙare dangi ya lalata asalinta a garin hiroshima teruka yahata tana ɗauke da tabo a goshinta bayan da ƙarfin bam ɗin ya jefar da ita tashin barbashin bama-baman amurkan da aka dasa a hiroshima da safiyar ranar 6 ga watan agustan 1945 sannan wuni uku bayan nan a nagasaki ya sauya akalar tarihi kana ya bar yahata da sauran waɗanda suka rayu da damuwa da kuma tunanin alhakin tabbatar da haramta amfani da bam ɗin ya rataya a wuyansu baiwa kungiyar mutanen da suka rayu daga harin bam ɗin kare dangi na niho Nihon Hidankyo lambar yaban tabbatar da zaman lafiya na Nobel a dalilin ƙoƙarin da suke yi na wayar da kai a game da haɗarin makaman kare dangi ya baiwa wannan rukunin mutanen ƙwarin gwiwa sannan ya bayyana irin ƙoƙarin da suke shirin yi nan gaba a cewar yahata da sauran 'yan kungiyar. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Yayin da manoma suka fara tattara amfanin gonakinsu a jihar Borno a Najeriya. Ƙungiyar Boko Haram ta ci gaba da zafafa kaiwa manoman hare-hare tare da kashe su da ma kwashe amfanin gonakin nasu. wakilin murya amurka ibrahim mustapha ya haɗa mana wannan rahoton a 'yan kwanakin nan ana yawan samun hare-haren 'yan boko haram a wasu sassan jihar borno lamarin da ya kai ga an kashe mutane sama da goma a karamar hukumar goza inda ko a wasu sassan arewacin jihar borno 'yan boko haram sun zafafa kai hare-haren su ga manoma a yayin ɗiban amfanin gona wasu manoma a karamar hukumar goza sun bayyana su inda suke fargaban zuwa gonakinsu ɗiban amfanin gona saboda ana yawan samun hare-haren 'yan boko haram mun yi noma lami lafiya yanzu girbe amfanin gona kuma ya zama masifa ba za su mu girbe amfanin gonan mu ba za su zo su girbe amfanin gona wanda bai musu ba za su kona su tafi da wanda suka tafi wanda suka samu su tafi da shi sauran kuma su kona shi jami'an tsoro ya zama to wani jeji akwai jami'an tsoron da za mu je mu cire amfanin gonan mu a goza kan amfani ya yi kyau amfanin gona shi na ya yi kyau amma rabi da kwata mutane gaskiya kowa baya tafiya gona saboda wa'annan mutanen gwamnati ta taimaka ta talaba ko ma'aikata ta zuwa mana kwashe amfanin gona gaskiya a mutane ba sa iya zuwa gona saboda boko haram suna kashe mutane sun je ciran amfanin gona gaskiya gwamnati ta zuba mana sojoji a yan kwanakin nan hare-haren yan boko haram ya sake dawowa inda suke shiga gonakin mutane suna ɗiban amfanin gona tare da kashe manoma inda hakan ya kai ga wasu manoma kauracewa gonakinsu wani masanin al'amuran yau da kullum mai suna madu umarabe ya bayyana wannan salo na kaiwa manoma hari tare da ɗiban amfanin gona da yan boko haram suke yi zai iya kawo yunwa a gari jeji ana ta kashe mutane ana kone amfani gwamnan ma kanshi ya sani banan nan an samu amfani jeje kowa ya samu amfani amma gashi yanzu gashi ana konewa ana kashe mutane kwashe su tafi da shi gashi kuma wani matsala daban ya zo ya same mu ko yake an san dama muna ciki amma yanzu su sun sake solo daban ana tafiya da mutanen manomin yunwa wannan da muke ciki wayanda suke shiga jejin ma wayansu ma ka kama su ma duk yunwa ne ba wani abu bane tunda mun zauna ma mutuwa mu je can ma mutuwa haka wayansu suna suna fada da bakin su ma wanda sun dawo daga jejin ma suna koma saboda yunwa a can kuma sun je suna samun amfani ko a baya bayan nan yan boko haram sun kai hari garin goza lamarin da ya kai ga wasu rahotanni sun bayyana harin ya rutsa da dan majalisa mai wakiltan borno ta kudu a majalisar tarayya sanata muhammad ali dume a zantawa na da sanata muhammad ali dume ya bayyana min yadda lamarin ya faru wani kai hari da su shin wani karin haske za ka yi wani a karin haske shine gashi ni ne nake magana da kai jiya ana an tare kawai ni an ji min ciwo an wayansu ma suna cewa na mutu wayansu kuma suna cewa an an kasan waje da ni da sauransu a ba haka ba ne. abin da ya faru gaskiya shine kamar da na ce ma da zan tafi sojoji suna nan tare da ni fiye da ma yadda nake tsammani da muna tafiya ne da muka iso junction muka samu labari akan cewa yan boko haram sun kai hari suka kashe mutum biyu masojojin cameroon tun da ba ma da soja a kirawa rashin kyan hanyar ma shi ya kara sa yan boko haram din suka samu dama akwai tsiraru a ciki suke hada baki da wayannan boko haram suna gaya musu hmm. abubuwan da suna ba su bayanai suna ba su bayanai na sirri an fara kwashe amfanin gona wato su boko haram su ma suna so su girbe inda ba su nome ba hmm. ma'ana tunda suna neman abinci to da suka kai musu ambush sun kashe mutane takwas ƙauyukan da mutane sun ansa kiran da fita su je su yi noma musamman ma a karamar hukuma ɗina goza mutane sun fita sun yi noma sosai to amma yanzu yanzu kuma da ana kwashe kayan gona su boko haram suna zuwa da rana tsaka to sojoji suna iyakan kukurinsu, su da kuma yan civilian jtf duka suna iyakan kukurinsu, su amma babban matsalan da suke da shi shine ba su da kayan aiki ma'ana kamar bindigogin da za su kare kansu da shi motocin da za su yi tafiya da shi da kaiwa da kawa karshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri to madalla a gaida ibrahim mustapha Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. A ɗaya daga cikin manyan wuraren yawon buɗe idon ƙasar Kenya da ke gabar teku inda akwai wani korama da ke cikin jerin wuraren da unesco take so ta sanya cikin wuraren tarihi masu mahimmanci a duniya mutane da dama sun fito zanga-zanga don bayyana kin amincewarsu da wani kudurin da zai samar da kamfanin sarrama makaman nukiliya na farko a kasar ta kenya gundumar kilifi ya shahara da ƙoramu inda baki suke zuwa a cikin ƙananan jiragen ruwa don su kashe kwarkwatar idanunsu suna kallon tsuntsaye ko dajin arabuku sukoki wani wuri mai halittu na ban sha'awa da ba a saba gani ba da kuma waɗanda ake farautar su wata kungiya muslims for human rights wanda za a iya fassara ta da ƙungiyar musulmai masu fafutukar 'yancin dan adam ne ta jagoranci zanga-zangar a ranar juma'a a garin kilifi zuwa ofishin gwamnan yankin inda suka gabatar da takardar bukatar su mai adawa da assasa kamfanin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da dambarwar siyasa ta ci ta cinyewa a jihar Rivers a Najeriya. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci kan kasafin kuɗin gwamnatin jihar na shekarar 2024 inda kuma shugabancin majalisar da kotun ta ce haramtacce ne ya nuna ƙin amincewa da hukuncin. Wannan turka-turkar da ta sake safar gaban rashin sanin ranar maslaha kan rikicin siyasar jihar. wakilin murya amurka lamida abubakar sokoto na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton kotun ɗaukaka kara a baya-bayan nan ta yanke hukuncin amincewa da hukuncin wata babbar kotun tarayya kan cewar kasafin kudi na shekara ta 2024 na naira biliyan 800 da gwamnan jihar taribas mr similai bara ya gabatarwa majalisa ba halattacce ba ne inda kotun ta ce shugabancin majalisar dokokin jihar karkashin jagorancin honorable edison da ke goyon baya ga gwamnan jihar taribas mr siminilaif bara ba ta da halaccin saka kasafin kuɗi ya zama doka honorable martins omawale da ke goyon baya ga tsohon gwamnan jihar taribas barisa yanson moke shine tabbataccen shugaban majalisar dokokin jihar tare kuma da wasu 'yan majalisu 26 haka kuma hukuncin ya ce dole ne a sake kasafin kuɗi a jihar taribas kan wannan dambarwa dai na ji ta bakin honorable matis omawale everybody heard and very clearly too yana cewa ne a yanzu kowa ya ji kuma kowa ya gani abinda shari'a ta yi kan cewar ni ne shugaban majalisar dokokin jihar taribas tare da 'yan majalisa 25 an dai sha kai ruwa rana da yunkurin tsige gwamna simini bara na jihar ribas wadda yake dai daga bisani yunkurin ya citura tun a watan oktoban bara tsohon gwamnan jihar taribas barista yansa moke wanda ake kallo shine silar wannan rikici na jihar taribas ya ce Yana cewa ne ya zama wajibi mu martaba hukuncin kotu kuma bai kamata ba mu ɗauki doka a hannunmu da zaran ka bijire ma kotu to daga bisani fa kai ne ka buɗa ƙofar tashe-tashen hankula yanzu dai bangaren gwamnan jihar taribas musta siminilai fubara yana yunkurin ɗaukaka ƙara dangane da wannan hukunci na kotu na baya-bayan nan gama abin da yake cewa Yana cewa ne ya zama dole mu ɗaukaka ƙara dangane da wannan hukunci na kotun ɗaukaka ƙara za mu ƙalubalance wannan hukunci a kotun koli wannan dambarwar siyasa da ta kai ga saka bakin shugaban kasa ahmad bola tinubu a baya-bayan nan inda shugaban kasar ya bukaci bangarorin biyu su ya janye kararrakin da ya sa inda bayanai suka nuna cewar gwamna siminila'i bara ya janye dukkanin kararrakinsa inda daga bisani kuma tsohon gwamnan jihar ribas barista yansan moke ya kasa janye duka kararrakin inda wannan ne ya sake danyatar da rikicin to ko meye dokar kasa ta ce dangane da wannan turka-turka barista sadau garba lauya ne mai zaman kansa a najeriya eh, ai yanzu ana suna shigar da ɗaukaka kara maganar su dawo su yi aiki ko su mai bai taso ba in aka shigar da ɗaukaka kara kuma aka shigar da abin da muke ce ma stay of execution wato da dakatar da zartar da hukunci cewa na ɗaukaka kara ki dakatar da zartar da hukunci so ba wani abu da za su ce za su shiga majalisa yanzu su yi sai an gama sauraren shari'a lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamida abubakar sakkwato kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin 'yan jarida. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin dandalin 'yan jarida na nan sashen Hausa na muryar Amurka. A sabon shirin zamu taɓo abubuwan da suka faru a ɗan tsakanin nan da suka hada da wayar gari da aka yi da karin farashin man fetur sai kuma zamu duba bayanai daga hukumar alhazan Najeriya da ke nuna yanzu kujerar aikin haji ko aikin haji mai zuwa na iya kaiwa naira miliyan goma. Sai kuma batun nan na tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello wanda har yanzu ake ta a dan gabatar da shi gaban kotu amma abun ya gagara ina tare da almustapha haji sufi wanda shahararren mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum musamman ma dai a yanar gizo sai kuma saminu sani azare da ke aiki a gidan rediyo da talabijin na libati da ke nan abuja Almustapha bari mu fara da kai wannan karan inda za mu duba wayar gari da aka yi aka samu ƙarin farashin man fetur a Najeriya. Kusan gwamnati ta nuna ta ɗauki wannan matakin ne saboda farashin ya zo daidai da irin abin da ake ciki na kasuwar duniya. gaskiyar magana wannan ƙarin man fetur da ake yi a cikin shekara ɗaya zuwa shekara tunubin nan ya ƙara tsawwala wa al'umma ba na tsammanin shugabannin najeriya suna jagoranta suna tunanin abin da a talakaci yadda za a yi muna da man fetur a ƙasar mu muna da inda ake tace man fetur a ƙasar mu irin su dangote da irin duk nan abubuwa cikin ƙasar mu ta daga cikin manyan ƙasashe a duniya masu arzikin man fetur al'umma sun ce ba sa son a cire tallafin man fetur ka cire al'umma sun yi zanga-zanga ka dawo musu da tallafin man fetur kaki yaki kuma ita ƙungiyar kwadago in za ta iya ƙoƙarinta ta tashi tsaye ta hubbasa ta yi in ba za ta iya ba al'umma ita ma sun zama da ita 'yar amshin shata. Saminu Sani Azare me za ka ce domin an duba fito da ma wannan matatar man fetur ta Dangote har yanzu ba za a ce an ga wani tasiri ba kenan cewa za a iya samun sauki ga wannan lamari na man fetur a Najeriya. Karin da aka samu na farashin litar man fetur daga naira 897 zuwa naira dubu ɗaya da naira talatin a gidajen mai na nnpcl ko shaka babu ya zo 'yan najeriya cikin firgici da damuwa da kuma rashin tabbas a inda suke ganin cewa wannan matsaloli da suke ciki na tsadar rayuwa to babu faranar da za a kawo karshen wannan tsadar rayuwa sai dai kawai abin da allah ya kasance da al'ummar najeriya domin ko ita hukumar ta nnpc ba ta da wani tsari takamaimai na ganin yadda za a taimaka a samu sauƙi ko kuma al'amura su daidaita na abin da ya shafi tsadar man fetur da ake ci gaba da yi jama'a na ta korafi game da wannan ƙarin farashin man fetur wanda shine haifar da wannan tsadar rayuwa da ake ciki an ɗauka cewa samar da matatar mai ta dangote wadda har ta soma ta ce man fetur da sauran dangoginsu zai iya haifar da natija da sauki akan halin da ake ciki da ana ta tutiyar cewa dalilin da ya samu ma yake tsada har ake sa masa tallafi shine saboda ana fitar da wannan danyen mai mai ne a kan shi kasashen ƙetare a tace shi a kuma dawo da shi waɗannan abubuwa shi ya haifar da wannan tsada da matsaloli da ake ciki haka NPCL take faɗa to gashi kuma yanzu matatar mai ta yan da ta so ma aiki amma duk da haka maimakon ma a samu sauki ma sai tsadar al'amura ɗin suka sake tazara wannan ya nuna cewa akwai sakel kuma hukumar NNPCL lalle tana buƙatar a garan bawul ga shugabanninta domin ku shugabanninta ba su da wani tsari wanda zai sa al'ummar Najeriya su samu rayuwa ingantacciya duba da cewa duka kusan harkokin yau da kullum na sufuri da sauransu an ta'allaka ne akan yanayin man fetur. To madalla masu sauraro kuna tare da mu a cikin wannan shiri na dandalin 'yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu duba wannan batu na tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello wanda tun farko hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa to EFCC ke neman sa kan tuhumar almundahana ko zargin almundahana na fiye da naira biliyan tamanin yanzu kuma ga wani sabon caji sojoji da ya shafi almundanar fiye da naira biliyan ɗari da goma da ya haɗa har da mallakar gidaje na alfarma a ciki da wajen Najeriya. Ya Bello da kwanakin baya ya nuna kansa kamar ya je ofishin EFCC amma kuma hukumar bata kama shi ba balle ta gurfanar da shi a gaban kotu. Kuma daga baya magoya bayan ya Bello suka ce 'yan EFCC din sun jiyar gidansa da makamai domin su kama shi amma hakan ya gagara. Shin Yahaya Bello ya gagari doka ne? Al-Mustapha Sufi. rikita ta yahaya bello dinnan rikita rikita ce wanda take kunyata kasan nan take kunyata gwamnatin kasan nan take nakasa take rage darajar hukumar efcc a tsakankanin al'umma da tsakankanin kasashe da suke tunanin kamar najeriya ta ɗauki wata hanya ta yakar cin hanci da rashawa ya je hukumar nan hukumar nan ta bashi ya fito kuma ya dawo hukumar ta zo tana neman sa ba maganin ya gagari doka ba ce maganin dokar ce ba ta aiki maganar in kaga ana neman a walakanta ka ko a hukunta ka ko a tuhume ka ba ka tare da mahukunta ne idan kana tare da gwamnatin ko da mahukuntan sunan ka shafa dafaffe da mai ba ka laifi duk laifinka sunan su babu to da haka wannan ba adalci ba ne idan efcc dama al'ummar najeriya sun ɗauki efcc e karan farautar gwamnatin lokacin ce an za a yi hukunci da gaskiya ba sani ba sabo duk mai laifi a masa hukunci duk mai gaskiya kuma a bashi gaskiyarsa in an yaka an taimaki al'umma an taimaki kasa wannan shine gaskiyar magana saminu sani azare kusan shugaban efcc ya nuna akwai wasu jihohi ma da suka kai kara da ke kalubalantar hukuma. hukumar da hakan ya hana ta taɓuka wani abun kirki. Shin hukumar EFCC za ta iya dogara da wannan ya zama ya zama wani tarnaki na hana ta yin aikinta da doka ta ɗora mata alakin yi? babu wani tuhume-tuhume ko kuma kai karar hukumar efcc da wasu gwamnoni kusan goma sha shida suka yi da zai iya zama tarnaki ga ita hukumar yaƙi da yau tattalin arziki to annato to efcc wajen hana ta gudanar da aikin ta da kundin tsarin mulkin ƙasa ya jabta mata wannan abu ne abu mai ban mamaki a ce wasu gwamnoni sun ɗunguma sun kai karar hukumar efcc suna ma ƙalubalantar sahihancin kafa ita hukumar efcc din ne bisa doka suna ganin cewa kamar ma ita hukumar fcc din a ba ta da sahihancin wanzuwa bisa kundin tsarin mulki na 1999 wannan abu ne abu ne mai ban mamaki kwarai da gaske a ƙasa irin ta najeriya wadda cin hanci da rashawa ya mata katutu wadda kusan cin hanci da rashawa da ake zargin wasu shugabanni da aikatawa gaba ɗaya shine hana najeriya ci gaba ya zama ya yi wa najeriya da baibai ya hana ta gudanar da duk wasu matsaloli da ake ci gaba da fuskanta a najeriya cin hanci da rashawa ya sabbaba shi saboda haka wannan abin kunya ne ga waɗannan gwamnonin jihohi da za su kalubalanci ita sahihanci ita kanta kafa hukumar fcc din sai dai wala'ala idan ba su son hukumar fcc din ta gudanar da ayyukanta yadda ya kamata ba su son ta gudanar da aiki su fito su faɗa cewa su suna adawa ma da yaƙi da cin hanci da rashawa wannan kada adawa ne da yaƙi da cin hanci da rashawa shine kawai suke yi kuma wannan babban abun kunya ne ga gwamnonin da suka yi rantsuwa da alkur'ani mai tsarki ko kuma bible mai tsarki suka ce su za su kare kundin tsarin mulkin ƙasa za su kare amanar al'umma da aka basu amma suke ƙalubalantar yaƙi da cin hanci da rashawa wannan abun abun kunya ne abun kunya ne fiye da ake tsammani gaskiya ban ji daɗin wannan al'amari ba wannan ba abu ne da zai haifar da ɗami idanu ga yaƙi da cin hanci da rashawa da ake gudanar da shi a najeriya ba kuma ya haifar da ai bai fi ƙarfin doka ba in akwai zargin da ake akan ya haifar da babu dalilin za a ringa ya ringa yin wasan buya da hukumar efcc dole ne su kama shi ba wanda fi ƙarfin doka a najeriya To kafin lokaci kure muna muje je ga darasinmu na ƙarshe a wannan shiri da ya shafi hukumar alhazan Najeriya wacce ta ba da umarni ga jihohi su karbi naira miliyan takwas da dubu ɗari hudu a matsayin kuɗin ajiya kafin faɗan farashin kujerar. A bara dai an ji kamar irin haka ne kuɗin kuma shine mafi tsada ma da aka taɓa ya tarihin aikin hajji a Najeriya. Al-Mustapha jisufi me za ka ce kan wannan dai ana maganar yanayin canjin naira ne ko kuma in ce tsadar dala kan naira. a cikin al'ummar najeriya kashi goma bai wuce kashi biyu bane suke iya cin abinci a rana sau uku to yanzu aikin hajjin ma da ake ganin ɗaya daga cikin farillai ne na musulunci yau gwamnati kamar ta cire kanta ba ta ma wani nusawa a ciki yau ko aikin hajjin da ya gabata sai da gwamnonin jihohi da dama suka shigo suka tallafa wa alhazan alhazan suka iya samun cikotan da suka je suka biya kudaden suka je aikin hajji ina kuma gabana da al'amuran suka kara kuntata suka kara dumauta al'umma ta kara shiga damuwa al'umma ta kara shiga cikin halin laha'ulayi yanzu a zo a ce kudin deposit naira miliyan takwas da wajen dubu ɗari nawa ina al'umma za ta iya biya in dai gaskiyar magana ana bukatar al'umma su je aikin hajji a tausaya musu maganan darajar naira ko karyewar naira ai duk gwamnati ne ta ja don mi ba za a ɗauki matakai na ɗaukaka darajar naira ba wannan gaskiyar magana al'umma suna cikin damuwa Allah ya ba mu dama idan za a biya naira biliyan ne zuwa aikin hajji Allah ka hore bayan ka mu amsa kira mu je Saminu Sani Azare ba za ka rasa jin mutane na cewa Allah ya ba mu kuɗin zuwa Allah ya ba mu kuɗin zuwa da kuma aikin hajji sai mai guziri ne zai iya zuwa ba. wato wanda zai iya biya kuma ya bar ma har wani abu a gida da za a amfani da shi kafin ya dawo watakila dai an kai wannan lokaci da mutane za su bari sai yadda hali ya yi kasu rika damun kansu ga abin da ba za su iya ba a idan muka kalli gwamnatocin mulkin soja na baya ai an dade ana ba da tallafi ga gudanar da ayyukan hajji kuma wannan ayyukan hajji ɗin da ake zuwa ake gudanar na ibada ana yi wa ƙasa addu'a ne ƙasa tana samun albarka da zaman lafiya a gaya mana tun lokacin da aka so mu cire tallafi ga ayyukan hajji na ƙasa wace irin albarka ne najeriya ta samu ana magana cewa hasashen cewa ma aikin hajjin bana din yana iya kaiwa kusan naira miliyan goma wadda ita hukumar hajji ta ƙasa ta shawarci hukumomin alhazai cewa lallai su soma karɓan kuɗin da bai gaza akalla miliyan takwas da rabi na mahajjatan jihohinsu ba saboda haka babu dalilin da zai sa gwamnati ta gaza zage damtse wajen ba da tallafi ga ayyukan hajji wanda wannan zai sauƙaƙa wa al'ummar ƙasa su je su gudanar da ayyukan hajji duk ƙasar duniya tana son ta samu albarka amma na rasa dalilin wannan manufofi na gwamnati manufofin kuskure da aka da gwamnatocin baya suka so mai na cire wannan tallafi da ake gudanarwa wannan aikin hajji wannan ba zai haifar da dami idanu ba kuma a gaya min waɗanne kasashe ne waɗanda suke da arziki suka cire wannan tallafi na gudanar da ayyukan hajji ga ƙasarsu wannan ba zai haifar mana da dami idanu ba lalle ya kamata gwamnati ta sake tunani fiye da ake tsammani in kuma ana ganin hauhawan farashin dala akan naira shi haifar da wannan shi ma matsala ce daga gwamnati ne ai matakan gwamnati da ta ɗauka ne na tattalin arziki shi ya haifar da naira ɗin ke ci gaba da rugujewa a kulle mu. Malamai mun gode kwarai da gaske sai mun sake dawa sabon shirin na dandalin 'yan jarida ma tattauna kan wasu muhimman lamura da suke faruwa a nan tarayyar Najeriya. A madadin Saminu Sani Azare na gidan rediyo da talabijin na libati da ke na Abuja da kuma Almustapha Jisufi sai ko muryar Amurka da ke ɗaukar nauyar wannan shirin naku Nasiru Adamu Alhikaya da kan shirya ya gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A takaice, dakarun Isra'ila sun faɗaɗa hare su a arewacin Gaza. Sannan sun kutsa arewacin birnin na Gaza da tankokinsu na yaƙi suna lugudan wuta a wasu wurare a unguwar Sheikh Radwan, lamarin da ya tursasa wa iyalai da dama barin gidajensu kamar yadda mazauna wurin suka shaida. Taiwan ta ruwaito wani jirgin ruwan dakon jiragen China ya nufi kudancin tsibirin a ranar Lahadi. Yayin da sojojin China suka kafa wani faifayin bidiyo suna cewa mun yi shirin yaƙi a sa'ad da ake zaman fargaba a Taipei kan yiwuwar China ta sake takalo wani sabon salon yaƙi. kusan karni takwas bayan da bam ɗin kare dangin da ya lalata asalinta a garin hiroshima teruka ya hata tana ɗauke da tabo a goshinta bayan da karfin bam ɗin ya jefar da ita tashin barbashin bama-baman amurkan da aka dasa a hiroshima da safiyar ranar 6 ga watan agustan 1945 sannan wuni uku bayan nan a nagasaki ya sauya akalar tarihi kana ya bar ya hata da sauran waɗanda suka rayu da damuwa da kuma tunanin ƙoƙarin tabbatar da haramta amfani da bam ɗin ya rataya a wuyansu. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Fiona wa mainan dodo. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an jima da daddare idan Allah